inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a yayin uwa da musulmi na duniya gaba daya musamman na Najeriya muna roƙon alfarma muna roƙon addu'a a gurin ku a taimaka mana da addu'a da Allah da Annabi ta kada a kori waɗannan bayan Allah waɗannan bayan Allah da suka yi wannan laifi in ma da gangan suka yi ma kuskure ne sun riga sun yi kuma na tabbatar waɗannan mutanen da gani waɗannan da suka yi wannan laifi ni na tabbatar hukuncin su kura ne dismissing ne saboda an yi ni na gani shi sa nake roƙon alfarma ga al'umma musulmi dan Allah dan annabi a taimaka da addu'a kada a da wannan bara amma mai girma president an ji a wancan mako masu tsaron ka su ma irin abin da ya faru da su kenan amma ba a ji ka fito kana roƙon hukuma ka a kore su ba wanda kuma hatta kai ga an kore su kai kamar wannan abin da ya yi na gaga wannan ba su tsaro da a kora alhamdulillah an kore su kuma sun zo sun gaya mun an kore su aiki na ce insha Allah nawa ake biyan ku albashi suka ce ga mun abin da ake biyan su na ce to insha Allah abin da ake biyan kuɗin nan duk wata zan ɗauka ba ha mutu insha Allah duk sun ce sun yi abin to idan Allah ya sa sun ci abin din su za a iya mai da su aiki idan ma ba a mai da su ba na ɗauki alƙawari na ce insha Allah ne ina raye wannan kuɗin da ake baku na albashin in Allah ya da zan ɗauka in duka baku su saboda aka kwantar da hankalinku tunda an kore ku saboda duk inda zan kai kuka na na kai kuka duk inda zan kai ya ga duk inda zan kira neman alfarma na neman alfarma duk wanda ya kamata ya taimaka mu ya yi kokari ya to abinda na ni yanzu ban ni ban damu ba amma ka yi tunanin dalilin haka a'a to wani dalili zan nema kuma dalilin ai ba ka da wani dalili zaka faɗa ko kuma ka wata magana magana me aka samu mutumin da aka me aka ce a kona ma gida a kona ma mm, office a kona ma plaza a kona ma duk wata kadara tawa wanda aka san ta wuce kuma aka ce an kori yan sanda na to kaga wanda ya wannan to kun kuka me za ka yi masa ai ba wani kuka da za ka yi tunda duk abin da zai ya aka duk abin da za a sai zai sani shi ya riga ka sani an kona mun gida sun riga da sani an kona mun ofis sun riga da sani an kona mun plaza sun riga da sani me aka ta me aka ta fakon rayuwa ta ake sun fi ni sani to kuma wa zan je kan kuka to amma dai duk wani tashin hankali da za da ga yanzu ban karmi aka ta a kadara ce insha Allah babana is coming wai wai baban naka baba na is coming ba wanda ya isa musu wannan amma jama'a za su gane waye baban naka da kake ta magana ba zan iya musa me aka ta a kori yan sanda a kori yan sanda na ba a jini security na hmm. a gona mun eh, plaza a gona mun ne amma dai ba kuma wanda ya isa ya musu baba na is coming few days insha Allah to ni ina fatan waɗannan yan sanda dan Allah dan Allah ba a taimaka kada a kore su dan su ba san kowa ba yan sanda na sun san da ni kuma na san babana kuma na san insha Allah babana zai zo yan sanda na sun sani ni kuma na san babana kuma na musu alƙawarin albashin su ko da ba a mai da su aiki ba zan ci da ba su albashi yanda ake ba su saboda haka waɗannan da muke ganin su idan an kore su an ta gayyara su za su shiga bala'i ina fatan dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi dan Allah dan annabi a taimaka musu da addu'a kada a kore su aiki in an kore su aiki za su shiga bala'i za su shiga tashin hankali saboda a cikin a cikin sa akwai ne yaya akwai masu iyali na san waɗannan lallai lallai to amma za a ga kaman fasha guje kake yi kila kana jin waye ne ba magana ga wancan matsala ba magana shaguɗe abu ne na hujja laifin da yara na suka yi waɗannan shi suka yi kaga magana ba ka ce wani shaguɗe ko wani babu magana ce ta gaskiya waɗannan waɗannan mutane lallai lallai kora ce ta tabbata a gare su tunda in dai wancan laifin da aka kori yara na shine na kora to sai an kori waɗannan idan ko ba a kori waɗannan ba to wanda yake korar ka gane wanda yake kore mutum zai zama kanshi dan kowa akan doka ki waɗannan da ka gani lallai sai an kore su shine nake roƙon alfarma idan akwai hanyar da za a ba a taimaka a gyara kada a kori waɗannan